السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ورفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin sa da ikonsa da kaddara ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi goma sha ɗaya watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 27 a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah al-qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi a kan aya ta 38 bayan 200 na'am a'udhu billahi minash shaitanir حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم يقول الحق تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون في هذه الآية يرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى ما يصائدهم على الالتزام بهذه الواجبات الشرعية هو الآداب الإسلامية الرفيئة وهو المحافظة على إقام الصلوات الخمس عامةً والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله وقوموا لله قانتين أي ساكنين خاشعين وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من عداء الصلاة على الوجه المطلوب من السكون والخشوع فليعدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيولهم حتى إذا زال الخوف وحصل الأمن فليصلوا على حيئة التي كانوا يصلون عليها من سكون وسكوت وخشوع فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا, فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولا ثم الذكر العام مذكرا إياهم بنعمة العلم مطالبا إياهم بشكرها وهم وهو أن يعد الصلاة على أكمل وجهها وأتمها لأنها المساعدة على سائر الطاعات وحبسها وحسبها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi da an karanta ubangiji yana shiryar da bayansa muminai yana nuna musu akan abin da zai zame musu taimako da agaji wanda zai taimaka musu wajen lazamtar waɗancan abubuwa na wajibai da aka faɗa a cikin shari'a ta musulunci da laduba na shari'ar musulunci da kuma wannan matsayi maɗaukaki wanda ba kowa ke samunsa cikin bayan allah ba sai muminai wanda suka yi imani da kadaitar allah subhanahu wa ta'ala suka ba da gaskiya da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suka karanta littafin alkur'ani suka fahimce shi kuma suka yi aiki da dokokinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ce hafizu ku kiyaye ku kula ala salawati a bisa salloli ma'ana ku kula da salloli wajen yin su a kan lokacinsu farkon lokacinsu kuma wurin tsayar da su da tsayar da su da wajibansu da farillansu da rukunoninsu da mustahabbansu sai allah ce wassalatul wusta da kuma sallar tsaka-tsaki ita ce ma'ana waɗansu malamai suka ce salatul wusta ita ce sallar la'asar da sallar akwai sallar asuba waɗansu suka ce sallar asuba waɗansu suka ce sallar la'asar waɗansu kuma suka fassara salatul wusta duk suka dora su akan sallolin guda biyar tunda an umarnin ya zo da almuhafaza ya zo da kiyayewa a kiyaye dukkan waɗannan wato salloli guda biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan wato lokutansu amma magana mafi inganci kamar yadda zo cikin sunna cewa salatul wusta ita ce wato sallar la'asar cewa dalilin saukar wannan aya malamai suka ce da gabanin saukar wannan aya idan an tayar da sallah sallah ba ta hana wanda yake yin sallah ya magana da na kusa da shi su maganar da ba wai ta shafi sallah ba ko cikin sallah ya yi kuskus da na tare da shi ya yi masa magana kamar yadda wato wani daga cikin sahabbai ana sallah wani ya aji shawa wani ya ce masa alhamdulillahi ya ce yarhamkallah eh, ya ansa masa ma'ana da ya aji shawa ce alhamdulillahi wancan ya ce yarhamkallah da sauran idan wato maganganu na wajen sallah ana yin su da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki na ai ni na khashi'in kuna cikin nutsuwa da ku shuɗi kuna masu shiru ba kwa yin wata magana sai maganar da ta shafi sallah sallah tana da maganganunta tana da azkarunta da addu'o'inta da karatun da suka shafe ta wanda su ne ake gina sallar da su wanda Allah ya ce wa aqimis salata ala zikri ka tsayar da sallah a bisa ambatuna tun sanda aka yi ikama na an kalle ta duk abin da ke cikin ta ambatan ubangiji ne da shaidawa da manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kabbarar harrama takbiratul ihram wanda wannan kabbara akwai wato girmama Allah maɗaukakin sarki ka ce Allahu akbar da ka faɗi wannan kalma ta Allahu akbar da ka faɗa kenan da hausa me ka ce kenan eh me fassararta Allah mai girma allah mai girma ba shine fassara allahu akbar ba allah mafi girma in ka ce allah mai girma kuma ka zo ka ce mai girmawa ne waye kuma mai girma amma duk wani mai girma girman allah ne sama da nasa da haka ba ca kai allahu kabirun ba ca kai allahu akbar allah mafi girma da Allah mai girma ke son ka ci sai ka ci Allahu kabiru. Allah mai girma Allahu akbar mafi girma duk wani mai girma Allah sama da shi yake a girma duk wani mai girma girman sa bai kai na Allah ba duk wani mai ɗaukaka ko matsayi ko alfarma ko daraja ko kaza ba ta kai ta Allah subhanahu wa ta'ala ba sa ko sa ko sa ko matsayinsa wato iyakantacce ne da shi da matsayin sa ko wurin da yake ko abin da yake ko kaza kaza ko milkinsa amma na allah subhanahu wa ta'ala fa shi mafi girma ne akan dukkan halitta dukkan halittu ga baki daya allah ya ce wa huwa qahiru fawqa ibadihi allah shine mai rinjaye sama da bayinsa shi allah shi ya ba kansa rinjaye ba bayi ne suka ba shi rinjaye ba allah shi ya ba kansa rinjaye da kansa don haka allah shi ne to lokacin da ka ce allahu akbar ka shiga cikin wani hali da wani yanayi ba wani abu da za ka yi na wata magana in ba abin da ya shafi wannan sallah ba ko abin da ya shafi gyaran sallah liman ya yi sahu ya yi mantuwa za ka yi tasbihi ka ce subhanallahi wanda zai faɗakar da liman ya san abin da zai ko halin da yake ciki sai kasance da kafin wannan aya ana magana cikin sallah yin magana ba laifi ba ne sai Allah ce wa qumu lillahi qanitin ku a gaban Allah kuna masu nutsuwa kuna masu kasdan da kai to da yake hali ne ko yanayi za iya samun wani hali ko yanayi ya zo a cikin sallar ko lokacin sallar ya yi ana fagen yaƙi ko ana halin yaƙi ko ana cikin tafiya wani wuri wurin da ba zai yi idan aka tsaya wurin yin wannan sallar za a iya ma'ana wato wuri ne wanda yake a cikin jeji akwai irin namun jeji din na irin su zaki su kuraye da damusa da sauransu za su iya farwa mutane sai musu illa ko kuma akwai 'yan fashi ko kuma akwai magiya ko akwai waɗanda ake ji magiya ne ko magauta sun biyo wannan tawaga ta taho tsayawa wurin sallah zai sa a cin musu to sai ubangiji maɗaukakin sarki tunda ana son a yi sallan nan wato a kan lokaci sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce to fa'in idan kuna cikin halin tsoro tsoro na namun daji ko na magiya ko na barayi ko na 'yan fashi da makami ko na waɗansu abubuwa makamancin wannan farijalan kuna iya sallan nan a tafi in tafiya kuke ku yi sallan nan tun da lokacin ta yi ku yi ta rijalan kuna cikin tafiya auro ku banan ko kuna kan abin hawan ku. ta ce fa'iza amintum amma idan aka aminta wancan tsoro da ya sa aka yi sallah a tafi ko ya sa aka yi sallah a kan abin hawa yanzu ya gushe to fasburullaha kama ku. sai ku dawo ku ambaci Allah ma'ana ku yi sallan nan kamar yadda aka koyar da ku yin sallan na a bisa tsarinta da hai'atta da fasalinta wato mina sukuni wa sukuti wa kushu'i a samu nutsuwa a samu yin shiru a samu kushu'i yanzu saboda babu tsoron da yasa za a yi wannan sallah da ya ci Allah ya ce fa in khiftum farijanan aw rukbanan amma fa iza amintum to fazkurullaha ai aqimus salata kama amarakum shine fazkurullaha saboda sallah a cikinta ta fara da ambatan Allah ta ƙare da ambatan Allah Allahu akbar ita ce ma'ana tahrimu hat takbir assalamu alaikum wa rahmatullahi shine tahlilu har taslim an fita daga cikin da ambatan Allah aka fara da ambatan Allah aka kare to fa idza amintum dokon aminta lokacin da kuke zaune a gida ko hali ko yanayi na aminci to fazkurullah ai aqimus salata kama marakun sai ku yi sallah kamar yadda Allah ya umarce ku a hawa su juda hawa qiyamaha hawa julusaha sai ku cika dukkan waɗannan abubuwan ruku'inta tsayuwarta zamanta duk baki ɗaya ku yi shi kamar yadda wato kuke yi kamar yadda aka saba ba kamar yadda halun haufi lokacin tsoro ya faru aka yi ta shaf shaf cikin wancan yanayi ko na tafiya akan abin hawa ko na tafiya a ƙasa yanzu an samu nutsuwa sai a yi ta sai Allah ce kama allama kuma lam ta alamu. ma'ana Allah ku yi ta kamar yadda Allah ya sanar da ku wato abin da ba kasance kun sani ba gabanin zuwa musulunci ko gabanin ilimi na addini al'umma ba san komai na shirya ba ba san komai na daidai ba ba san komai na tsari wanda zai tsara su ya kyautata dangantaka su tsakaninsu da mahalicci ya kyautata dangantaka su tsakaninsu wato da bayan allah yan uwansu sai allah maɗaukakin sarki ya ce to idan kuka samu nutsuwa fazkurullah sai ku ambaci allah kama allamakum kamar yadda allah ya sanar da ku ya sanar da ku ma'ana yadda za ku yi sallan nan da ku shu'inta da abin da kamar yadda Allah ya sanar da ku wato kuma ilimi na wato addinin musulunci kuka samu wannan sani kama malam ta lam ta ta'lamu kamar yadda Allah ya sanar da ku abin da ba ku kasance kun san shi gabanin wannan ba ma'ana ba ku san wannan doka ba ba ku san wannan tsari ba sai da musulunci ya zo ya sanar da ku ya karantar da ku ya za ku yi da'a ga mahalicci menene ake kira da'an menene sakamakon da'an me ake kira sabo menene wato sakamakon saban idan aka sabi Allah subhanahu wa ta'ala menene lada ko aljanna ko gafara ko rahama da bayi za su samu sakamakon sakamakon su ga Allah menene azabar wuta ko wuta da bayi za su haɗu da ita sakamakon kangarewa su ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan duk sanarwa ce da Allah yi wa bayinsa ya ce fazkurullaha sai ku yawaita ambatan Allah kama kun malam ta takunu ta'lamun kamar yadda ya sanar da ku abin da ba kasance kun sani ba abin ba kasance kun san shi ba Allah ya sanar da ku ta hanyar wato littafinsa da manzansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wato aya ta nuna mana wajabcin kiyaye salloli guda biyar musamman wato sallar la'asar ita ce wato as-salatul wusta duk da ma'ana an samu ashiratul akwal maganganu wato homomi ko ka ce gwamman maganganu akan wato salatul wusta wacce ce salatul wusta dan a kiyaye ta amma hadisi sahihi ya zo ya tabbatar da cewa salatul wusta din nan ita ce wato sallar la'asar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shagaluna an salatul wusta salatul asr wata rana an tafi wato ghazwatul khandaq yakin gwalalo wanda aka haƙa wani rami da ya zama wato katanga ko garu ko shamaki da ya kewaye garin madina ta yadda idan makiya sun zo ba za su iya wato haura ko tsallake wannan rami su fada cikin garin madina su yi ko ana bacci ko ba a sani ba ko su yi kofar ko ba zata saboda irin wannan yanayi da wannan hali ana cikin hakan wannan gwalalo da kuma cewa gafa wato ga rindina al'ahzab nan rindinan mutanen makka ta taho da sojoji mutum sama da dubu uku da wani abu sun tunkaro sun kusa har aka shiga da lokacin la'asar yayi ba a yi la'asar ɗin ba har ta wato kawo kai manzan allah ya ce shagaluna an salatin wusta sun shagaltar da mu gabanin sallar alwusta ta tsaka-tsaki an kira ta alwusta mu'annatul ausatu kenan ma'ana ta anisu ne na al'ausatu ma'ana wasatu shai'i shine khairuhu wa a'daluhu matsakaicin wato abu idan aka ce abu matsakaicinsa a yi matsakaici ko an ka matsakaici ko an yi madaidaici an yi mafi alkhairinsa mafi wato zama adalci a kansa kenan shine ma'ana assalatu rusta a wato duk da akwai hadisai da yawa cewa mafi rinjaye ne ita ce sallar wato la'asar imamu maliku ya ce sallar asuba ce sallar asuba wani suka ce sallar sallar asuba da tare da kuma ainihin wato sallar wato la'asar cewa su ake kira salatul bardai sallar lokutan wato sanyi guda biyu idan duk tsananin zafin rana in la'asar ta kawo kai lanar tana ma disashewa ana jin saukin zafinta ba kamar sanda take a tsakiya ba shi yasa an samu albarku kenan an samu dan sanyayawa Duk tsananin zafi da yadda gari wato ya ɗinke ba iska idan asuba ta tunkaro ko ta kawo kai gari yana canza canzawa ya bada wani yanayi na sanyi-sanyi shine sai aka kira ta wato salatul abin na albarman hafaza al-albardai wanda ya kiyaye wato albardai ko albardan waɗannan salloli na lokutan sanyayawa guda biyu a asuba da kuma wato la'asar kenan na ci gaba منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم الله نعم. ما زال السياق في بيان حقوق النساء المطلقات والمتوفي عنها ففي هذه الآية يخبر تعالى أن الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون أزواجا فإن لهن من الله تعالى وسية على ورثة الزوج المتوفي أن ينفذوها وهي أن يسمحوا للزوجة وهي أن يسمحوا للزوجة المتوفي أنها أن تبقى معهم في البيت تأكل وتشرب إلى نهاية السنة بما فيها العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال وبنجي سبحانه وتعالى har yanzu su yakin ayoyi bai gushe ba ubangiji yana gaya mana haƙƙoƙin mata matan da aka saki ko matan da mazajensu suka mutu wani irin haƙƙoƙi suke da su haƙƙi ga mata ko ga matan da mazajen suka sake su wace irin haƙƙi ne a kansu wanda ya kamata su nema ko ba su nema ba su ba su ɗan muminai ne sun yi imani da Allah da kuma wato haƙƙin wato matar da mijinta ya mutu ya fatta a gidan mijinta wani irin haƙƙi ya kamata na kula 'yan uwa ko dangin mijinta ko magadan mijinta wato su bata Allah ya ce wallazi ne ya tawaffau na minkum waɗanda suka mutu daga cikin ku ya ku ayyuhal mu'minun wa yadhuruna azwajan sannan suka ban ma teku na aure sai Allah ya ce to wasiyatan li azwajihim an yi wasiya wato ga waɗannan mata waɗanda mazajensu suka mutu an yi wasiya ga dangin mutanensu wa ga dangin wato mazajensu an yi musu wasiya na mata an ilal hauri ma'ana su riƙe su su jiyar da su daɗi zuwa tsawon shekara ma'ana suna da dama su kyale su kar a ce tun da mai gida ya mutu an raba gado ko za a raba gado ko ta ki tafi gidanku ko ki san inda dare ya miki a'a tana da dama wato a batta ta zauna tsawon shekara ɗaya akalla shekara ɗaya din nan kuma da aka ba ta dama ta zauna su waɗannan magada ko dangin miji su za su ci gaba da ɗaukan nauyinta gwargwadon yadda za su iya abin da ya shafi cinta da shanta da sutura wato su bata har tsawon shekara ɗaya sai an yi wasiya ga wannan al'allama shek muhammad ibn al-uthaymin rahimahullahu ta'ala cikin wato tafsirin sa ahkamul qur'an sai yake cewa wannan wasiya wato da aka yi nusikhat bil ayati allati qablaha an shafe ta na a kyala mace a gidan mijinta bayan mutuwan mijin bayan ta gama idda ta ƙara ma'ana idda tana da wata hudu na mutuwar miji da kwana goma a cikin shekara ya rage mata in za ta bata shekara ɗaya an ɗauki wata hudu da kwana goma sauranta wata nawa kenan da kwana nawa wata nawa da kwana nawa ko an manta wata biyar Eh? wata bakwai da kwana ashirin ne ko bakwai da kwana ashirin can an circi sha biyu ne aka cira hudu kaga saura takwas a takwas aka ɗauki goma bakwai da kwana ashirin eh, wannan shine to sai ta ƙara mata bakwai da kwana ashirin cikin waccan wasiya kenan sai waɗansu malamai kamar irin sheikh al'allama ibn usaimin da sauran malaman tafsiri da yawa suka ce wannan aya an yi nasinta an shafa hukuncinta da ayar da ta gabaci wannan wallazi ne ya tawaffaru min kuma na azuwajen ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. cewa wannan wasiya an yi ta gabanin an ba a ba ta iddar wata hudu da kwana goma da kuma wato ƙari da a nan da babu gado ba ambaci gado ba kafin gado da waccan wata hudu da kwana goma da kuma wato gadon da aka bata sai ya shafi bata wannan damar shekara waɗansu ka ce a'a ai hukuncin yana nan ko da gado ko da da me za iya tunda an samu wato sabani wajen naskinta wajen a wajen waɗansu malamai suka ce to ai yanzu wannan wasiya har yanzu tana nan za a iya kyale matan nan ta zauna a gidan mijin nan bayan mutuwarsa har tsawon shekara ɗaya kuma a ɗauki nauyinta ba laifi ba ne ko da akwai maganar gado ko da waɗansu na ganin tun da akwai maganar gado an ba ta wata hudu bayan wata hudu sai ta fita ta tafiyarta kuma a ɗau gadonta a bata ta waɗannan kuma suke ga cewa ai wasiyar nan tana nan wanda suke ga cewa waccan ayar gado kenan bata shafe hukuncin wato wannan wasiya ba amma ubangiji maɗaukakin sarki wanda suka ce wasiyar nan tana nan domin ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mata a ma'ana a ciyar da su a ba su asukuna wal akil wa shir a ba su wurin zama da ci da sha wato gwargwadon abin da za a iya ilal alhaul har zuwa tsawon shekara gaira ikhrajin kada a zo a ce ki fita ai mai gida ya mutu ai yanzu tun da baya nan ki fita ki koma gidanku ko ki koma inda ko ki san inda zaki an fitar da ita sai Allah ce gaira ikhraj ba tare da an fitar da ita ba ce fa in kharajna amma in ita ce bayan ta gama iddanta ko sun gama su, sai suka fita to fala junaha alaikum kuma anan babu laifi gare ku fi ma fa'al yata'afanna fi anfusihinna min ma'aruf suka fita a ga suna zawarci waɗansu sun zo za su aure su matuƙar abin da suka yi ko yanayin fitarsu babu tabarruji ko yanayin wannan tunanin neman aure nasu babu saba shari'a a cikinsu to babu laifi gare ku ku waliyansu ko kuma dangin wancan miji da ya mutu allah ce wallahu azizun hakim ubangiji maɗaukakin sarki azizun ne mabuwayi ne hakimun ne gwani mai hikima ma'ana azza wa akama ya nuna buwayarsa ya yi hukunci kuma hukunci wato mai hikima ma'ana shine waɗansu malamai suka ce wanda Allah ya ce wallahu ishara ila wujubi tanfidhi hazihil wasiya nuni ne da yake nuna wajabcin zartar da wannan wasiya domin ba zartar bane annahu ta'ala ghalibun ne ala amrihi Allah mai rinjaye ne cikin umarni a cikin al'amarinsa kuma qahirun ne fauka ibadi mai rinjaye ne akan bayansa in allah ya ce a yi kaza kuka karya allah fa yana da dama a kanku fiye da yadda kuke da dama ga kanku da kanku ma'ana cewa to kada ku saba wato wannan wasiya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce me walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون نعم وبنجي من هو كان سلكي سيتي وللمطلقات وللمطلقات su matan wato da aka saki kenan su ma suna da in an sake su mata'an bil ma'ruf ai musu waccan kyauta da aka kira mut'a ta kyauta ta kuɗi ko ta abinci ko ta gida ko ta mota ko ta wani abin da za a iya ba da shi kyauta ma'ana su almuttallaqat suna da wannan haƙƙan haƙƙi ne a yi musu wannan halar mutaki daga masu takawa ma'ana wannan wani hukunci ne daban wanda aka gina ga matar da wato mijinta ya sake ta ya ba ta wani abu na dukiya ko wani abu na wato kayan sawa masu tsada ko abin hawa ko kuma hadimi mai hidima idan yana da bayi kenan wannan wanda sai malamai suka ce waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan wacce aka saki kenan ba an ɗaura aure ba ta tare ba sai aka saki ta an ɗaura aure da allah gurin ɗaura auren ba ambaci sadaki ba sai an ce sai bayan ɗaurin auren to an ɗaura auren tarewa ba ta faru ba ba ambaci sadaki ba sai saki ya faru kaga da an ambaci sadaki to yanzu a darasin jiya da ya gabata da an bata sadakin an riga an kai mata ko an faɗe shi ba a kai mata ba me nata a ciki a cikin sadakin tana da rabi cewa kuma akwai damar me a kyautata a fan mata kamar yadda ita ma aka ba ta damar ta ce a'a a bashi ba sai ta karba amma ita a bar mata ba a karba ba ko a kai mata bayan an sake ta an ba a bata mutum da an bata ya fi karamci da aka da za a ce ita ce ta bari ko ita ce ta yafi a ce an ban mata an yafe mata duka ya fi karamci fiye da a ce ita wato ta ita ma in ta yafan wato a ba laifi ta yi ba ba kuma laifi shi wanda ya karba yi ba amma aka to ita wannan ɗaura auren ba ambaci sadaki ba an ce sai gaba kuma ba ta ma riga ta tare ba da ta tare ne ma sakin ya biyo baya ta tare sai mijin ya saki ta to yanzu ba magana rabin sadaki ta cinye dogo da shi da ran da ta tare gobe aka sake ta ko ran da ta tare bayan shekara ɗari aka sake ta dai sadaki yanzu ya tafi ta cinye shi wanda ya sake ta shi ne mijin bai kuma buƙatar ya zo ya ce a ba shi sadakinsa sai dai in sakin ya biyo bayan ita ce ta ce ba ta bukatar zama da shi ta aka bincika meye laifinsa ta ce bai yi mata laifi ba bai hana ta ci ba bai hana ta sha ba duk wani haƙoƙinsa duk wani haƙoƙinta da yake kansa ya bata ba tare da takura ba amma tana ce ba ta da sha'awar zama da shi to a nan ne yau kul'i a gare ta ya taso kamar yadda darasi ya gabata wannan ita kuma an ɗaura auren ba a ambaci sadaki ba bare a ce ta ci rabi ba a tare ba bare a ce ta cinye duka sai ya zama kuma sai saki ya biyo baya wannan akwai wajabci malamai suka ce wajibi ne a nan idan aka ɗauka cewa yin wannan mutu'a ba da kyauta ga wadda ta tare ake tare da ita aka sake ta a yi mata wannan kyauta ta wannan mutu'a ma'ana mustahabi ce ga waɗansu malamai to ita wannan gare ta ya zama wajibi ya zama dole a bata ba riga aka faɗi sadaki ba bare a ce ta ci rabi bata riga ta tare ba bare a ce ta cinye sadakin to me take da shi me ta dafa me ta kama sakamakon wannan aure kenan ba ta suna kawai ya biyo kanta cewa an ɗaura mata aure bata ma tare ba an mijin ya sake ta ko ba ta da laifi sai an ga laifinta ko ba ta da laifi a ƙasa ko a sama sai an ƙirƙiro an ɗora mata an ce ai kaza ai kaza ai kaza ai saboda kaza ne ba ce ai ana ɗaura auren sai ya gano mai ya ci nan nan bai yi barci ba sai dole ya sake ta kaza kaza tana masa feshin wuta da daddare duk masu canfa canfa irin wannan da wanda ba san Allah ba su kikkiro irin waɗannan maganganu kaga da wanne za ta ci kenan da wanne za ta ci da waɗannan maganganu ko da kuma jin takaicin wacce rabuwa bayan kuma an sa sunanta an ɗaura aure da sunanta cewa da an ba da sadaki ma ba za a nemi komai a wajen ta in hatta tare in ba ta tare ba ta ci rabi wannan ba ambata ba sai nan gaba kafin an ambatan sadakin sai an ambatan saki ya biyo to wannan wajibi ne ita mata wannan mutu'ar kar a ce ai ba ta tare ba ba ta yi kaza ba ka ce me zan bata me za a bata na ruwana da ita ai ya ɗaura auren aka yi aka ce daga ba za a faɗi sadakin kuma kafin sadakin matsala kaza kaza ta biyo saki ya biyo ba to wannan wajibi ne a bata waccan mut'a Allah ya ce mata'un bil ma'ruf kuma a bata bil ma'ruf ta hanyar da take ta kyautatawa ta ya kamata ba tirsasawa ko kaskantawa ba a bisa hali na yarwa ko rashin yarwa ga wannan miji alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadru wanda yake mai yarwa ya ba da abin da an san eh tabbas yana da hali shi yasa ya haka wanda ba shi da hali ko yaumin ne kukkullawa aka yi ya zama ya kukkulla ya yi wannan haƙƙan alal muttaqin Allah ya ce wajibi ne ga almuttaqin masu wato takwar Allah al'atqiya waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne su bayar da wannan kyauta ko su bayar da wannan mutu'a Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wannan bayanai da suke gabata da waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji Allah ya ce ka zalika haka Allah yi bayyinullahu lakum ayatihi yake yi muku bayanin ayoyi kamar waɗannan wato bayanai aka ce waɗannan bayanai sai ka ce ai bayanai na ahkamun talaki da alkul'i da arrada'a da al'idadi da almuta'a bayanai ne abubuwa guda biyar baya hukunce hukuncen da suka shafi saki suka shafi kul'i suka shafi shayarwa suka shafi idda da kwanakin ta ta mutuwa ko ta sakin aure ta dawowa ko wacce ba za a dawo ba da kuma wannan mutu'a kaga abubuwa ne wajen guda hudu ko biyar da allah ya yi su don haka allah sai ya ishara zuwa gare su ya ce ka zalika ai ka haza tabiyunu li ahkamin talaki kamar yadda wannan bayanai suke zuwa na waɗannan hukunce-hukunce wanda suka shafi saki suka shafi hul'i suka shafi shayarwa suka shafi idda da irin kalar iddar iddar wacce mijinta ce ya mutu ko iddar wacce mijinta ne ya sake ta saki na ɗaya ko na biyu ko na uku haka ubangiji ya ce yake yin bayanin waɗannan hukunce-hukunce na shari'arsa don me me yasa ubangiji ya wannan waɗannan bayanai sai ya ce la'allakum be la yubayyinu ayatihi sai ya ce me la'allakum ta'qilu Allah yana yi muku waɗannan bayanan waɗannan ayoyi dan ku hankalta ashe hankali a wajen mai hankali hankali a wajen Allah shine mai hankalin da yake bin shari'ar Allah <clears throat> mai hankalin da yake watsi da shari'ar Allah da hankalinsa baya cikin masu hankali domin shari'ar Allah da dokokin Allah da hukunce-hukuncen da ya shimfiɗa Allah ya shimfiɗa su gwargwadon buƙatarka da rayuwarka da yanayinka da kasancewarka mutum ɗan adam Allah ya maka duk abin da ya tsari ya dace da kai don shi ne mahaliccinka kuma shi ya san gaibu ya san irin rayuwar da za ka yi tun kafin ya halicce ka ya san makomarka bayan ya halicce ka sai ya tsara maka wato rayuwar yacce za ta dace da kai a matsayinka na mutum ba a matsayinka na dabba ba a matsayinka na mai hankali ba a matsayinka na mahaukaci ba a matsayinka na mai ilimi ba a matsayinka na jahili ba a matsayinka na mai jin tsoron allah ba a matsayinka na wanda yake kangararre fandararre marashin jin tsoron allah ba allah ya tsara maka wannan ayoyi wannan hukunce-hukunce wanda suka kunshi hukunce-hukunce ne na shari'a don ka hankalce su ka fahimce su ka yi aiki da su don me don su haifa maka da wasu abubuwa guda biyu su haifa maka da sa'adatun darai jin daɗin gida biyu gidan duniya ka rayu a matsayinka na mutum kamili cikakke mai nutsuwa mai hankali wanda ka san allah ka san abin da kake yi kuma ka samu kyakkyawan sakamako a lahira da lada da aljanna ta har abada da gafara da rahama kaga tsari ne da allah ya tsara bayansa wanda idan suka hau kansa suka yi aiki rayuwarsu duniyarsu ba za su samu wato cikas ba lahirarsu ba za su yi asara ba sai muka fahimci waɗannan hukunce-hukunce cikin waɗannan ayoyi da makaranta guda biyu ko uku ubangiji maɗaukakin sarki a wancan wato aya ta farko da makaranta idan wato ba a yi nasu ga waɗanda suke ganin ba a yi nasanta ba wajibi ne matar da mijinta ya mutu in ta gama idda gidan mijin kada dangin mijin su zo su fadda ita su ƙara mata aƙalla wata bakwai da kwana ishirin don su cika mata waccan shekara kuma ba su ƙara mata kawai don zama ba bayan zama su kawo abinci su kawo ruwan sha su kawo kaza kaza da sauransu su ka biya wata su kawo mu su ka lemu su kawo kawo ɗan abin masarufi wannan shine wannan kamar yadda waɗansu muka faɗa cewa waɗansu jamhuru daga ahadun ilm sun tafi cewa an yi naskin wannan aya da wato ayoyin mirasi ayar gado da kuma ayar da ta bada wato wata hudu da kwana goma sai dai waɗansu ba su karɓi naskin ba saboda suka ce akwai saɓani wajen wato naskin wacce ce duk sanda za ka kawo za ka kawo wato naskin hukunci sai ka haɗa abubuwa guda biyu sai ka kawo an ka hukaka almansu ga wannan da aka shafe ga kuma wanda ya shafe shi ga kuma lokacin sannan kuma a kalli da wanda aka shafe da wanda hukuncin da aka shafe da hukuncin da ya shafiyar wanne ya riga dole ya zama hukuncin da aka shafe ya zama shi ya riga zuwa sannan wani ya zo ya shafe shi za ka ɗauki wanda ya shafe ka mai da shi ya zama shi ne na farko kuma ka ce shi ya shafe wanda ya zo gabansa domin wannan wato ka'ida ce ta sanin ahkamun nas wanda suke shiga su kuma ahkamun nasu hukunce-hukunce na na nasu cikin alkur'ani ba sa shiga ciki sai cikin ayatul ahkam ayoyi na hukunce hukunce Allah ce ma nan min ayatin aw na ati bi khairin minha a mislaha amma ba sa shiga cikin al ko ayatul aqida abinda Allah ya bada da labarinsa na sakamako na aljanna ko wuta ga wanda ya kaza kaza wannan labari nasu baya shiga cikinsa ko kuma abin da Allah ya faɗa na aƙida na kaɗaitarsa subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa da ayyukansa wannan nasu baya shiga cikinsa sai wato sai ayatun ahkam hukunci yana zuwa daga baya wata wani hukunci ya zo ya shafa wannan da wanda ya fi shi ko ya fi shi sauƙi ko ya fi shi lada ko kuma ya zama daidai da shi wannan shine dalilan da wato nasu yake zuwa sannan muka wato muka fahimci wato haƙƙin matar da aka saki almadhulu biha fil mut'ati bil ma'ruf wanda aka tare da ita a yi mata mut'a bil ma'ruf wanda ba a tare ba wajibi ne a yi mata mut'ar domin ba a tare ba kila ma ba ambaci sadaki ba ambata tana da rabi sannan muka muka fahimci baiwar da Allah maɗaukakin sarki yau wannan al'umma ta yadda mai batta al'umma ce kara zuba ba kara zuba kawai haka ba ta da manufa a sai da Allah ya shimfiɗa mata dokoki ya shimfiɗa mata hukunce-hukunce ya ka duk dokokin nan dan maslahar ta ne ba maslahar ubangiji ba ubangiji ba abin da za ku bukare shi ko ku rage shi duk duniya in kuka yi imani ba ku ƙari Allah da komai ba duk duniya in kuka yi kafirci ba ku rage Allah da komai ba ba abin da imanin ku ku zai amfana kafircin ku ku zai cutar illa iyaka imanin ku da umarnin ubangiji ne kun bi umarnin sa kun yi Allah zai saka muku sakamakon kun yi abin da ya ce kun kangare wannan kuma shi ma abin da kuka yi ne na'am ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم يقول الحق تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم علوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله فيقول ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم علوف وهم أهل مدينة من مدن بني إسرائيل وبنجي تبارك وتعالى bayan waɗancan hukunce-hukunce لا abin da ya shafi da saki da mutuwa da mutu'a da kaza kaza kamar yadda ya gabata sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ba mu labarin wato wani binni ko wani gari daga cikin garuruka na wato banu isra'il wani gari daga cikin garurrukan banu isra'il waɗansu imamul kurtubi a tafsirinsu ya ce wannan gari da aka ba da labarinsa a nan ita ce wato garin dawar dan garin dawar dan shine ma'ana yana cikin wato gari ne daga cikin garurrukan banu isra'il kamar yadda ya zo a cikin mu'jamul yaqub gari ne daga cikin ƙasashen banu isra'il za ka iya faɗa daga yankin abin da ya shafi sham falastini yanzu zuwa inda wato wannan ariyar ariyar sham ne ko ka ce sham gaba ɗaya ka haɗe cewa wannan ariyar wani gari daga cikin wato garuruwa na wato 'ya'yan banu isra'ila suna zaune suna rayuwa wato sakamakon wannan rayuwa da suke a wannan gari sai allah ya aiko musu da wata annoba wata annoba ta wato mutuwa sai allah ya saukar musu da annobar da take wato ta mutuwa ko ta amai da gudawa ko ta ibola wata annoba da ta zama cewa annoba ce ta duro tana durowa yanzu da an tafi an ware ya mutu an tafi kai shi da an dawo a maimakon a huta da makara sai a zarce da ita kofar gidan wani shi ma a ɗoro shi kafin a kai kafin a gama kai shi sai a ce a kai makarar gidan wani shi ma ya rasu aka yi ta irin sai hankalinsu ya tashi waɗannan 'ya'yan banu suka ce to wannan gari muddin ba mu gudu ba ba mu fita ba ba wanda zai tsira duk sai an binne kowa to an kai wani an kai wani an kai wani ana dawowa da shi daga jana'iza yana shiga gida shi ma ya mutu wane ma da shi aka je jana'iza amma shi ma kan sai aka yi tasa wani kuma ana yin tasa kan a gama an ba da labarin ta makocinsa to ya za a yanzu sai aka ce kawai ai wannan gari ya zama shugaban gari annoba ta sauka me za a yi wato kawai a fita gaba ɗaya da sarki da mai gari da talakawa da kowa da kowa aka tattara kaya aka ba zama aka fita a guje me za a gudu gudun me aka tafi eh me za a tserewa mutuwa mutuwa ce ta duro kaga wai an gudu an bangaren ta zo ta gaba kowa ai ta hakura ko kowa ya gudu don haka kowa ya shirya ce da matar ka ni na gudu in za ki ki fito in ba za ki ba ma ki zauna kowa ya kama abin nan to shine Allah maɗaukakin sarki yake labarta wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin waɗannan mutane 'ya'yan banu isra'il mutanen wannan alkarya Allah bai kai ambata alkaryar ba ba wai a faɗi sunan alkaryar ko mutanen alkaryar ba ko sunan garin ba shine fa'ida ba fa'idar mu ji abin da suka yi don su guje wa mutuwa mu ji me ya faru gare su sai Allah ya gaya manzansa annabi annabi sallallahu alaihi wasallama kissarsa ya kisar wannan gari ya ce alam tara ilal kharaju baka yi duba ba ko baka yi gani ba gani na zuciya ko sani ko ilimi bai zo maka ba na ilal ladina kharaju min diyarihim ga waɗanda suka fita daga gidaddajinsu sai Allah ya ce wahum ulufun su mutane ne dabbai ne uluf jam'u alf ne jam'u alf ne ma'ana dabbai ne dabban mutane ba mutum goma ne ko ashirin ko ɗari ɗaya ko biyu ba ulufun ma'ana dabbai ne mutanen da suka fita me yau fitar da su daga wannan gari a guje al maut gudun mutuwa tsoron mutuwa suna fita sun kama hanya sun yi nisa faƙala lahumullahu sai Allah ya ce da su qaulan kadariyar kauniyar mutu ku mutuwa kuka gudu to duk ku mutu don ma kowa sai mutu gabaki daya gabaki daya duk gabaki dayansu babu wanda ya rage duk sai suka mutu farkonsu wato da ƙarshensu gabaki daya duk suka mutu allah ya anshi wato ransu ba mutuwa suke gudu ba to allah maɗaukakin sarki wato allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara musu wannan wato mutuwa suka ce in sun gudu sun tsira wato shi kenan gashi yanzu sun gudun to kuma ba su tsira ba suka mutu ga baki ɗaya. allah maɗaukakin sarki daga baya sun ma'ahiyahu sai allah ya tayar da su ta albarkar addu'ar annabinsu na wannan lokaci shine hizqi suna da annabi da allah ya turo musu shine hizqilu alaihi salam sai hizqi ya yi addu'a ya roƙi allah allah wannan ubangiji mun tuba abinda bayan da suka yi na guje maka guje wa mutuwa tabbas abin nan da suka yi wato a ba inda za su da ba inda za su tsira ga barin wato ga barin wato abin da ka kaddara musu don haka ya Allah ka raya su mun tuba yi addu'a wannan annabi da ya yi addu'a fun ma'ahiyahun sai Allah ya dawo da rayuwarsu sai Allah ya dawo da su cewa suka sake dawowa a raye a nuna musu cewa ita mutuwa gudunta baya hana a tayar da ita Allah ce kul innal mauta allazi tafirruna minhu sai ce me fa innahu mulaqikum ita mutuwar da kuke gujewa to gudun da zaka yi sai ka yi gudu ka tsaya sai ka tadda ita a gaban ka ta riga ka zuwa gurin da ka gudu ka tsaya misali kamar kai ne yanzu kana kasuwa kana sabon gari ko kana kwari sai aka ce ga wani zaki ko ga wata kura ta kwace daga hannun wato mai wasa da ita kuma babu takunkumi ta danno cikin kasuwa duk wanda ta shaƙe sai ta ji ba rai ka fito a firgice ka kama hanya kake gudu da kafa baka hau mota ba baka tsayar da wato dan a caɓa ko mai babur ko mai abin nan ba a daidaita sahu baka tsaya ka ɗau abin ka ba ka dinga share gudu ka kama hanyar katsina baka tsaya ba sai dare gidan mutum ɗaya ka ci kilo nawa ya yi ishirin eh kana tsayawa ai kana ganin kuraccen ai yanzu ka duk dan ka sha ka ka kana tsayawa kana haki sai kaga kuran na a gaban ka tace ai kai nake jira to ita mutuwa haka Allah ya sifanta ta qul innal mauta allazi tafirruna minhu sai ce fa innahu mulaqikum kamar yanayin gudun da kai wannan kura ka gama gudu ka gaji ka tsaya sai ka ganta a gaban ka haka ita mutuwa take ita mutuwa wato gudun ta baya hana tarar da ita bahaushe ya ce abin nan gudun kaddara guzurin me gozarin tarar da ita kenan don haka suka gudu sai allah ya kashe su inda allah ya nufin kashe su wannan gudu da suka yi baya hana su mutuwa sai allah ya maɗaukakin sarki faƙala lahum ƙaunan ma'ana ƙadariyan ne a nan kauni ba shari'i ba faƙala lahum sai allah ya ce da su ƙaunan magana ƙadariyan wacce ya kaddara musu wannan mutuwa da za su yi ya ce mutu sai suka mutu sannan wannan annabi nasu ya roki Allah Allah ya raya su sai Allah ya ce inna Allah la zu ala nasi walakin na aktharan nasi la yashkurun ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'abucin falala ne ga mutane kaga waɗannan bayi wato ko waɗannan 'ya'yan banu isra'il da suka yi wannan gudu don su tsere wa mutuwa allah ya nuna ba za su tsere mata ba inda mutuwa ce in allah yana son ya kashe su a ko ina zai kashe su an gaba ɗaya ne lokaci ɗaya wannan bata gagare ubangiji ya kashe su ba don haka ubangiji ya nuna musu mutuwa ba a tsere mata don haka gudun wato tserewa mutuwa guzurin tarar da ita saboda mi saboda ubangiji ya baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai da al'ummar manzan allah wannan labarin domin abin da zai zo a gaba allah ya ce wa qatilu fi sabili وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون to tunda mutuwa ba a guje mata kuma Allah ya shar'anta wannan al'umma yin jihadi allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallama uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعدهم salawatu wa صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر kana qawiyyun aziz cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna raye suna zaune a makka saboda addininsu aka takura musu aka matsa musu aka sa sai da suka yi hijira suka bar garinsu suka bar mahaifarsu suka bar gonakinsu suka bar dukiyoyinsu da iyalansu da duk abin da suka mallaka haka suka tafi Madina Madina ma aka bi su aka ci gaba da tirsasa musu da kuntata musu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya shar'anta jihar to an shar'anta حتى جهادي jihadi akwai mutuwa a cikinsa kada a fita a tafi jihadi da kai saboda tsoron mutuwa sai ka gudu sai ka gudo ka dawo gida to aka baka wannan kissar cewa ita indan mutuwa ka gudu cewa dan ka an tafi jihadi da kai ka gudu saboda kada ka mutu to gudun nan baya hana ka mutuwa sai aka ba da kissar wato waɗancan mutane da annoba ta sauka garinsu suka gudu gudun bai musu amfani ba Allah ya kashe su ga baki ɗaya cewa to kai ma ka sani ba jihadi ne mutuwa ba ba gudu gabarinsa sa bane rashin mutuwa sai allah ce to wa qatilu fi sabilillah ku yi jihadi ku yi yaƙi min ajili ila'i kalimatillah alamu kuma ku ji ku sani anna allah sami'un ai sami'un li aqwalikum allah yana jin maganganun ku alimun masani ne bi niyyatikum tunda yanzu a tafi yaki akwai shiryawa jihadi yana buƙatar wato abubuwa guda biyu sai an sa su jihadi jihadi zai sai an sa ma'ana gangar jiki wanda zai tafi jihadi dan sanda ko sojan da zai tafi jihadi sai ya ba da rayuwarsa sannan kuma sai an sa dukiya domin yanayin abin hawan da za a tafi da guzurin da za a yi da kwanakin da za a yi duk wannan sai an kashe kuɗi sai ubangiji ya ce to man zallazi yuqridu allaha qardan hasana wane ne zai baiwa allah lance ya baiwa allah bashi sai allah ya ce qardan hasanan bashin amma kyakkyawa ba bashin da zai bayar ba ka fitar da dukiyarka ka taimaki addinin Allah amma wato baka da nutsuwa kana jin cewa kaman asara kai kaga baka baiwa Allah kardan hasanan ba ko kuma a san da kake bayarwa bari in bayar dan wane ya san ni mai yi ne na bayar kaga shirka ta shigo kenan babu wato kardan hasanan kenan in ba ka ce ka bayar dan Allah a matsayin rance wannan rancen bai zama kyakkyawa ba sai ka bayar kana mai jin daɗi a zuciyarka sannan kuma ka yi dan dan Allah sannan sai ladan Allah ya zo amma ka dan a gaya ne ko dan wane sani ko dan wane sani ko dan saboda su wane yi dan Allah amma dan suwa da sani ko kaza kaza sai ya zama wato wannan bashi naka ya zama tasgaro bai zama kardan ne hasanan ba bashi ne mai kyau bai zama mai kyau ba sai ya zama babu sha'ibati shirkin a ciki kuma ya zama tibatun biha babu shirka a ciki kuma an yi da daɗin rai ba an yi wato dan takurawa ba matsa masa aka yi aka ce sai ya bayar sai ya yi ce kai an dame ni dan Allah kun cika maganan nan dan allah gashi nan ku tafi ku je ku yi abin da kaga an takura shi kenan wato ba matsa masa da ba a matsa masa ba shi ba zai yi ba amma yanzu aiki ne ake son a yi gyaran masallaci ne gyaran makaranta ne taimakon addinin allah ne sai aka ce ika za su ya ce ina zuwa ika ikaza ina zuwa gobe ji ba aka naɗa kwamiti aka je wajensa ba ce a jira ni bayan lokaci kaɗan aka sake tura wasu ɗan kwamiti aka tura wani aka tsayawa ne aka yi mai ce kai da Allah kun dame ni dan Allah sai ya kawo ya yi wani abu kuma ya ce gashi nan fi sabilillah ah, ba bi fi sabilillah ba a nan ya tashi daga fi sabilillah me ya hana ya zama fi sabilillah saboda ne eh? eh saboda niya eh saboda ban yi da daɗin rai ba bai yi da daɗin ransa ba takurawa ce da matsawa da matsalan ba ta sa ya bayar kaga shine sai zama bai zama fi sabilillahi ba sai Allah ya ce kardan sai ya ce hasanan wanda babu irin wancan babu takurawa babu jin rashin jin daɗi babu yi dan wani sai Allah ya ce fayudha'ifahu a adha'afan kathira sai Allah ya ninninka masa ninninkawa wato mai yawa sai allah ya ninninka masa abin da ya bayar wajen bashi bashi a sakamako allah ya ninka a duniya ma allah ya mayar masa fiye da yadda ya bayar ko abin da ya bayar kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim cewa kullum aka wayi gari akwai mala'iku guda biyu da suke yin addu'a guda biyu don ran da rana ta fito wannan mala'ikun guda biyu kowa sai ya tasa addu'a sai su fito duniya ɗaya daga hannu ya ce ya allah wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi dan allah yake yin aikin allah yake yin abin da allah ya ce allah ka mayar masa wato abin da ya rasa abin da duk ya bayar allah ka mayar sai wanda mala'ika ya ji hannunsa ya koma ɗaya daga hannu ya ce ya allah wanda yake wato mai rika dukiyarsa ba alkhairi ba ciyarwa ba infaki ba taimakawa allah ka sa cikas da tasgaro a dukiyarsa shi ma sai a ji ya koma da haka wannan addu'a kullum waɗannan wato mala'iku suke yin ta ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya wa yabsut ubangiji shi ke shimfiɗa arziki yake bayarwa ga wanda ya nufin bayarwa wa ma'ana shi ke riƙewa ga wanda ya nufin riƙewa kowanne ma'ana jarraba jarrabawa ce kai da aka hana ka an hana ka a ga za ka yi haƙuri ka gode Allah ko ba za ka gode Allah da babin da ba da ya maka cewa alhamdulillah Allah baka ban za ba na yi haƙuri baka ban ba la'alla abin da baka bani nan ba la'alla rashin bani shine alkhairi gare ni mai yiwuwa da ka bani zai karkatar da ni ya faddarar da ni ya kautar da ni ya jefa ni wani hali faɗa fada bala'i in rasa duniya ta da lahira ta Allah ka san wannan kai alamun ghuyub ne shi yasa baka bani ba na gode maka zai yi haka ko kuma shi wanda aka hana kenan zai irin wannan addu'a da irin wannan tawakkuli ko kuma zai ta kai karan Allah wajen bayan Allah to mu dai gashi nan lamarin dai kamar wanda ya kashi a masallaci mun yi addu'ar mun yi addu'a abin ya ki zuwa garin ya cije zafin ya yi yawa dukan ya yi yawa kaza Allah Allah abin nan da ya yi yawa ya ta kai karan Allah wajen mutane wannan kaga bai ci jarrabawa ba kenan rike wanda aka yi masa bai ci jarrabawa ba wa ta haka Allah yana shimfid arziki ga wanda ya nufi domin ya ga wannan arziki zai yi amfani da shi ya bi Allah ko kuma zai fanɗare ya kangare ya saba wa Allah da abin da Allah ya bashi ya zama kan kangarare ya dinga ce ai shi tun yana da kuɗi tunda yana da hali shi fa duk abin da yake so a duniya babu wanda ya sai hana shi ko babarsa ko babansa ko waye sai dai in baya so ka gani kuma abin da yake riya cewa ba wanda ya sai hana shi ba alkhairi bane ta yi saban Allah ne ta laifi ne amma tun da yana da lafiya yana da dukiyar da zai zai yi abin da zai ba wanda ya sai hana shi kaga kowanne wannan jarrabawa yadda wancan na farko wanda bai yi hakuri ba bai ci jarraba ba shi ma wannan da aka bashi bai ci jarrabawa ba don haka kowanne yana zuwa a matsayin wato wato imtihani jarrabawa ga wanda aka hana shi zai yi hakuri ya bi Allah ya tune ya gode Allah ya masa kayya a gaba ga wanda aka bewa jarrabawa ce zai gode ya abin da Allah ya ce da abin da Allah ya bashi ko zai kangare ya fandare dukkan waɗannan biyu kowanne yana iya cin jarrabawa kowanne yana iya rasa cin jarrabawa daga cikin wanda aka bewa ko kuma wanda aka ana Allah ya ce wa ilaihi turja'un sannan makoma gare shi take ranar tashin kiyama don haka sakamako ya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala shi zai sakantawa wato waɗannan wato bayi nasa da abin da suka yi da niyya da hali da abin da suka yi kowa gwargwadon imaninsa da ingancin aƙidarsa da kyan aikinsa ko rashin imaninsa da rashin ingancin aƙidarsa da kuma rashin kyan aikinsa haka sakayya za ta taho to lokaci ya yi to sai mu tsaya a nan